الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم داليا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إتي حتى يصادف تربة من لبه ليس بمنه أو قول منه شيء ce kamar shuka ne wanda shukan nan baya yin baya tsarkaka ga mutum an gane ko laifin ya mri'in ya jini baya yin tsarki ga mutum har ya zamanto ya ɗasa fa ya jini man janahu sai wanda ya ɗasa ya ɗaso wa yi shari har yi kyauta da shi ta yi ba turbata milubi har sai ya dace da turbaya na hankalin shi sai ya dace da turbaya na hankali ga karatu ga kuma hankali laisar da milhin wanda ba gishiri ba ne ko kuma kanwa wanda yake abin nan eh, irbini wanda yake ah, mara kyau an gane ya yi har sai ya dace da harin turbaya na hankalinsa wanda ba gishiri ba ne ko kuma kanwa wanda yake mara kyau misali kaga idan kasar kanwa ne kai shuka shuka ba zai fito ba an gane ku to inda mutum na da karatu ko ka yi karatu in baka dace da hankali ba hankali wanda yake mai iya daukan karatun mai riskan ilimin ba za ka samu karatun ba in ka samu kasa kamar gishiri in an shuka gishiri baya fitowa in ka samu kasa kamar kasa kamar kanwa su ma an shuka kanwa baya tsirowa misali na'am ya ce wajen da min hatta nan wa min sabi'in hawa an sabiyan lam yafsudi sannan kuma hatta yi sadi fajadar har ya dace da girgije ruwan sama mina taufi na yi ningam da katar sai Allah ta'ala ya sanya mai albarka a gani har ya dace da ruwan sama na taufiki hatta na mai yawan kwarara wa min tabi'in hawa'an da kuma ɗabi'a mai kamar iska swafiyar lamiyar su bi wanda bai lalace ba hmm. وهناك ينمو غير أن ثماره شتى إذا أعطيته لم لم تؤد به to fa wala ka yanmu to anan ne zai ta karuwa zai ta karuwa yanmu na ku bai anan ta yaya fa wala ka yanmu anan ta karuwa shi wannan wannan shuka din gaira annas bara sai dai 'ya'yan itacen shi daban-daban ne a sai ta ha idan ka lissafa su lamtu tu da ba a iya ke suna da yawa a gane idan mutum ya yi karatu in Allah ya sa mu karatun albarka sai ga abubuwa suna ta fitowa masu albarka da yawa wanda ba za ka iya lissafa su ba eh. hatta ya salif turbatar min lubbihi wato har sai ya dace da turbaya na hankalin shi mai bi minhin wanda ba gishiri ba ne. ko kuma kasar kanwa wanda yake mara kyau wajaddan min at-tawfiqi da kuma girgije na ainihin tawfiqi hatta da mai yawan zuba wa min tabi'il hawa'an da kuma ɗabi'a wanda mai kamar iska tatacce wanda bai lalace ba فهناك ينمو غير أن زي تقاروا زي sai ya yi shata mabambanta ne idan ka lissafa su ba za a iya kirgin su ba hmm. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف الرابع وتوسكز بين هدوء al-muhalla bil alif wal lam shine wanda aka yi masa siffa da ainihin alif da lamun aka kawata shi da alif da lamun wa huwa kullu ismin iktarana bi alif shine kowane suna wanda ya kwamu da al da sai ya fa'idanta da shi tarifi kowane suna da ya kwamu da al sai ya fa'idanta da shi tarifi nahu ar-rajul wal kitab wal gula wal jariya misalan ar-rajulu wal kitab والغلام والجارية ungana wato an siffanta shi da alif da lamun ko to wannan alif da lamun din shi ne ya amfanar da shi ta'arifi asalin shi na kira ne asalin shi rajulun kitabun gulamun jariyatun sai aka sami alif da lamun sai wannan alif da lamun sai amfanar da shi ta'arifi wal kisrul khamis wato izini na biyar ismin ladhi udifa ila wahid min al-arba suna wanda aka yi izafan shi aka jingina shi zuwa ga ɗaya daga cikin wayannan hudun da suka gabata wato in ma ya zama to an jingina shi zuwa ga rai alif da lamun ko an jingina shi zuwa ga alam sunan yanka ko an jingina shi zuwa ga suna mubham a gane ku kamar irin su ismul mawsul ismul ishara hmm. ko an jingina shi zuwa ga ainihin mai in ma ya zama su an jingira shi zuwa ga alam ko an jingira shi zuwa ga suna mubaham ko an jingira shi zuwa ga suna mai alif da lamun da dai sauransu shi ne abin da ke magana cewa suna wanda aka jingira shi aka yi izafan shi zuwa ga ɗaya daga cikin nan guda hudu da suka gabata ya ce fasafa tare sai ta hanyar nan min ya samu ta'arifi min al-mudaf ilayhi daga shi mudaf ilayhi nahu gulamuk kaman gulamuk kaga an yi idafan gulam da kira ne shi aka yi idafan zuwa ga kafun sai zama arifa a gani na kira idan aka yi idafan zuwa ga ma'rifa yana zama tuwa ma'rifa sannan gulamu muhammadin kaga an yi idafan gulam wanda shi na kira ne aka yi idafan zuwa ga muhammadu wanda shi ma'rifa ne shi ko shi muhammad alam sai zama arifa wa Gulamu harza an yi izafin gulam zuwa ga ismul ishara Gulamu harza rajul to gulamu na kira ne aka izafin zuwa ga ismul ishara wanda yana daga cikin sunaye wanda suke bahamai sai gashi ya samu tarihi wa gulamun yi zara na ga gulam na kira ne aka izafa zuwa ga ismul mosul shi ma sai zan zama arifa gulamun ustaz da kuma gulam wanda an yi idafa shi zuwa ga suna mai alif da lamu sai zan ma'arifa shi ma na fa'arafa hadhihi al-ma'arif ba'da lafz al-jalala wanda yafi karfi wanda yafi zamantowa ma'arifa a ga daga cikin wayannan daga cikin wayannan ma'arifofin wanda yafi zama ma'arifa a gane bayan bayan sunan Allah a gane shi da damiri bayan lafazin jalala wajen zama ma'arifa shi ne mai shi ne zamiri sun mala'alam sannan sai alam sannan sai ismul ishara sannan ismul mausul sannan sai sunan da aka siffanta shi da al sannan sai mudafu ilaiha shi mudaf yana cikin martaba ne na mudafu ilai sai an duk naka zuwa mudafu ilai da shi ne za a san matsayin mudaf a gani نعم إلا المضاف إلى الضمير سيدي وانت أخي إضافة زواج الضمير إنه في رتبة العلم شيء أنا تسمر لنا علم الله أعلم نعم نور على نور لا نور اليقين نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان عليه الصلاة والسلام yujibu man da'ahu ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa kiran wanda ya kira shi eh, hadiya kuma yana karɓar kyauta shi manzon Allah yana karɓar kyaututtuka an aka bashi an gani manzon Allah baya karɓar sadaka amma yana karɓar kyauta walau um, kana qara'an walau kana qira'an ko da ya kasance karfata ne kalfata ya za ka manta shi na rago misali manzo Allah yana son kalfata kama ce cinyar rago an gani wato yana karɓar kyauta ko da ya kasance kalfata ne wa yukafiyu alaiha sannan kuma yana yin sakayya a gare ta idan ka ba shi kyauta manzo Allah ya kashi sakayya an gani na wa kana yumazihu ashaba ya kasance yana yin ba'a da sahabbansa ba kullum ka ganshi a tsaure ba misali wani lokaci ka ganshi yana murmushi wani lokaci ka ganshi yana dan musu ba'a irin ba'an da bai wuce gona da iri ba mai eh, khalidu kuma yana hudda da su yana mu'amala da sahabbansa fi hadisu kuma yana tattaunawa da sahabbai idaidu sibiyana kuma yana yin wasa da kananan yaransu an gani kananan yara manzo Allah yakan yi wasa da su yujlisuhum fi hijr fi kuma yana zaunar da su akan cinyansa wa yujibu da'awatal fur kuma yana amsa kiran da da bawa da baiwa har da miskini talaka idan ya amshe idan ya gaishe shi yana amsa kiran shi wa ya'ud al-marda kuma yana gaida mara lafiya a can mafi nisan can mafi nisan madina manzo Allah ya ji labari wa nabi da lafiya zai kai ziyara ya je kai da shi wa yabbal uzur al mu'tazir sannan yana karban uzurin mai uzuri idan misalin mutum ya zo idan mutum ya zo ya abin nan idan mutum ya idan mutum ya zo ya kawo mishi uzuri ila mutum ya yi laifi sai ya kawo uzuri abin da ya sa na yi kaza ya rasulullah saboda kaza ne to yana karban uzurin mai uzuri na a yau. sai ana zini malik ya ce malisaka ma hadin ko ne uzunan nabi wani mutum bai taba haduwa da kunnan annabu ba to hadisu na ne wajen malta sama hajjin uzunan nabi wani mutum bai taba hada kunne da annabu ba yana tattaunawa da shi wa rafa a ce manzan Allah ya kautar da kanshi inda ya zo ya sa bakinsa a wajen kunnen manzo Allah sallallahu alaihi yana tattaunawa da shi ba taɓa ganin manzo Allah ya kauda kanshi ba ya ce ya gaji da magana kila wani mutum yana so ya gaya mai sirri sai ya zo ya haɗa bakin shi da kunnen annabi yana gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi to manzo Allah baya gajiyawa da wannan magana din hatta ya kuna rajul huwa allazi nafsi ra'sa har sai ya kasance mutumin shi zai nisantar da kanshi a gane wannan ko sai ya zama to mutumin shi ne ya gaji da tattaunawa har kautar da kanshi amma in dai manzo Allah ne zai yi ta hakuri da shi har sai mutumin ya gama gaya mai abin da zai gaya mai na sirri wa ma aka za ahadun biye da kuma wani mutum bai taɓa kama hannun manzo sallallahu alaihi wasallam ba fa yusila yadahu a ce wai manzon Allah ya saki hannunsa hatta yusilaha al-akhir har sai ɗayan ya saki an gane wannan ku ba a taɓa samun wani ɗaya da zai kama hannun manzon Allah ba suna tattaunawa a ce wai manzo Allah ya janye hannunsa la har sai ya zama to mutumin shi da kanshi shi zai janye kana yabda'u man laqiyahu bis salam ya kasance yana fara ma wanda ya hadu da shi da sallama wanda kila ya kamata shi mutumin ya kamata ya ma annabi sallama sai annabi ya riga shi saboda an nuna cewa aulan nasu billah man bada ahum bis salam mutumin da ya fi cancanta da Allah shine wanda yake fara yin sallama wa yabda ashabahu bi musafa kuma yana fara wa sahabbansa musafa yana gamuwa da su zai dika hannu a gaisa na walam yuqattu ma jajjulai bayna ashabihi wato ba a taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya miƙa da kafafuwansa tsakanin sahabbansa in ana zaune baya miƙa da kafafuwa yake tare wa sahabbansa wajen zama baya yi hatta yadayyiqa bihim ala ahad har ya zama to ya kuntata mu wani ya miƙe kafansa ya takura mu wani ya zama to wani na son ya zauna ba ba dama a zauna ba ya yin haka yukrimu man yadkhulu alayhi yana karrama duk wanda ya shigo gare shi in dai mutum ya shigo wajen manzo Allah manzo Allah baya rena kowa yana karrama shi rubbama batata lahu sawba da yawa yakan shimfada bai tufafi ila a shimfada bai tabarma ya zauna dan girmamawa wa yasiruhu كما يكن kuma yakan fifita shi da fulu wanda ke karkashin shi yakan fifita wannan mutumin da fulu saboda ya shimfida masa kyakkyawan yanayi wa ويعزم عليه في الجلوس عليها كما yana matsa mai akan ya zauna a gare ta an gane ku zai matsa mai zai ta magana zauna zauna ina ba Eh, idan mutumin yaƙi annabi yana matsa mai ya zauna wai kan ne ashaba sannan yana yi wa sahabbansa alkunya su kuma larabawa dama suka yi alkunya ne don girma mutum a ce abu fulan ko umu fulana an gane wani ku to manzan Allah yakan yi wa sahabbansa alkunya saboda girmamawa da ohun bi a asma'ihim sannan yana kiransu da mafi soyuwan sunayensu domin girmamawa a gare su kenan wannan abun koyi ne a gare mu kada mu dinga kiran mutum da sunan da baya so idan idan misalin muna kiran mutum mu duba sunan da yake so mu dinga kiran shi da shi sunan da muka san cewa an mun kira shi shi zai baci mun nisanci wannan an gane wannan ko to wannan shine siffar manzo Allah in san ga sunan da kake so to wannan suna da shi zai dinga kiran ka da shi la yastawi ala ahadin hadisa kuma baya yanke ma wani mutum firansa hatta ya juru wa ya sa'ahu bin nahi aw qiyam har sai hatta ya juru fa sa'ahu bin nahi aw qiyam har ya zama to na hatta ya tajawwal yawa baya yanke ma wani mutum labarinsa har sai mutumin ya taƙaita har sai mutumin ya takaita ya yanke shi hayin aukiyam da hani ko tsayuwa ya zama to mutumin ne zai takaita wa kana asaran nasu tabassumai kenan ya kamata shi ma irin wannan mai koyi da shi idan har wani yana tabbatin magana mu yi haƙuri ya gama wannan magana to galiban mu bamu da haƙuri idan mutum na cikin magana sai mu yanke shi to wani lokacin ka yanke mutum in ka ce bai ci gaba sai ya manta eh kuma maganan yana da muhimmanci sosai wadda da gaske maganan yana da muhimmanci sai kai kuma ka zo kana ganin kana da wani ƙarin bayani to ƙarin bayaninka sai yanke mai magana idan yanke mai magana ana buƙatar kuma ya ci gaba ya manta to wani ci gaba ci to lai abinda ake son tattauna din nan wallahi na manta da shi wallahi na manta ko mai ne to shi kuma mutumin da ya yanke shi din akwai maganar da da shi ma yana ganin zai iya mantawa ne to irin wannan tunda yanzu Allah ya azurta mu da hanyoyi da yawa mutum zai iya rubutawa a waya zai iya rubutawa a fallan takarda sai mutum ya yi jokin din shi ya saurara wannan bawan Allah ya gama magana idan wannan bawan Allah ya gama magana sannan zai yi magana shi kamar hakan zai bi ne recording ba na ne recording misali naka magana ka ba eh recording na shi din saboda tsaya mu fahimci abin mu nazarin abin da yake magana a kai sai magana rikodin wani lokaci kuma kila ba a zo a yi rikodin sai ka zo ka ɗauko maganar kila ka kai shi waje sai baka sani gawa manta to wurin misali masu yawan wurin yanke magarantawa kana da uzuri yana da abubuwa da yawa da zan yi wani ya ɗauko bayani a waya zai cinye min lokutan da zan yi wasu abubuwa muhimmai ba zan dakatar da shi ba kaɗai haƙuri zuwa lokaci da Yanzu eh, zai cinye ma abubuwan ka muhimmai kaga cewa lallai zai saka hasara to wajen kana iya yanke shi ka ce da Allah za mu cire wani magana tun da uzuri ne sai ga bashi hakuri wa kana faran nasu tabassuma ya kasance mafi yawan mutane wajen murmushi yana da yawan murmushi na wa kana atyabuhum nafsan kuma ya kasance ya bi su daɗin rai wato mutum ne mai yana cikin kwanciyar hankali ya bi su annashuwa na malamin malamin zulalaihi qur'ani wa yanzil qur'ani bai sauka a gare shi ba ko matsar baya wa'azi A yaqtu ko yana gudu ba Wata za ka ji kullum cikin annashuwa da murmushi da sakin jiki Shi shine ma'ana abiyabu nafsan yana cikin walwala Matuƙar qur'ani bai sauka a gare shi ba in dai qur'ani na sauka akan gama manzon Allah cikin wani hali kamar yana cikin tashin hankali an gane wannan ku ko kuma in yana wa'azi in yana wa'azi za ga hankalin shi gaba daya kamar a tashe yake ko yana hudu ba an gani? Hmm. na mai imamu a shi gudun magana na wani yanke mata a magana nan eh. zai iya shiga amma da na gani in a ce assalamu alaikum daga can ba assalamu da bari ma ya gama ba zai shiga su to idan malam idan malam yana magana yana shi bayani bayanin da ke bukata a karasa sai wani ya yanke malam an gane kuku ba zai daidai bane kuskure ne saboda wannan yankewa zai iya sanyawa malam ya manta da abin da yake so ya bayani kila ko ta matsala muhimmiya yana so ya warware ta to wannan yanke wanda aka yi na zai sa malam ya manta kuskure ne na wa alaikum salam idan ya zama to mutum a sunan da ya fi so suna ne wanda shi ya tara zama kanshi kuma shi kanshi bai san ma'anar sunan ba to sai a bashi shawara wato cewa ya kamata kafin ka so suna ka san dalilin da ya sa kake son sunan zai yi wa wannan sunan da ka sa kila makara zagin kanka ne sai kuma ka ɗauka kana yaban kanka ne a sunan da iyayensa suka sa mai a cikin sunayen kila wanda ya fi so za ga larabawa sai ga mutum ɗaya an sa mai sunaye da yawa iyayen sun sa mai suna da yawa to irin wannan sunan da ya fi so a cikin sunan da aka sa mai a kira shi da shi a gani su ma kamar ƙabilu na yarbawa su ma haka suke za ga mutum ɗaya da suna goma a sa mai suna ce sunan shi muhammad sunan shi ainihin mufu sunan shi kaza sai ga akwai sunaye wato baba zai sa suna mama ta sa nata kaka ya sa nashi nan kuma baba ya sa nashi sai suna ya sun taru da shi kadai to kila a cikin sunayen da aka sa nan to kila akwai wanda ya fi so to wanda ya fi so sai a kira shi da shi eh. na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim yace waqtada bi jami'il zana'im wal aflaq sai ya fara shi wajirin haihu ya gaje eh wane ne ba da tsarawa umar ɗan kaɓa abu ne ko da arzina biyu wasan kowai kas komanda ɗin shi ne sa'ad bin abi wakas ne komanda sa'ad ne komanda hmm. na wannan yakin an gane sai shi sa'ad sai ya fara yana tara ganimomi wal aslaf da kuma kayayyaki wanda aka tube makafirai ina ce aslaf shine irin irin kayan da ake tubewa a jikin su masu tsada za ga wani kafiri ya sa rigar zinari da takobi na zinari da hulan zinari takalmin zinari sukan yi haka ne don alfahari to idan mutum ya sa irin wannan riga manzo Allah yakan ce man qatala katilan wa indahu bayyana falahu salabu duk wanda ya kashe wani kasashe alhali yana da shaidu akan haka to yana da duk abin da ya tube a cikinsa A gane yayi to sai ga sahabbai suna rage-rage don a dumfari wannan mutumin kuma galiban mutumin da ake cewa man kasar da filatin nan za ka shi jarumi ne irin jarumin da ba kowa zai iya dumfarin shi ba to tunda ba kowa zai iya dumfarin shi ba sai annabi ya dan motsar da su cewa duk wanda ya kashe wani kasashe alhali yana da shaida akan cewa shi ya kashe shi to kayan da ya tuba a cikin gina shi ne to idan kai sa'a sai ka tuba wannan zinari a cikin shi an kai za'a ka kashe shi kai yaya mutumin da ya sa'a ya kashe wannan kafirin ya zama wasu biloniya nan domin wannan riga na zinari yanzu aka auna shi gram nawa zai ci su saboda kamar manzo Allah kan yi haka in ya ga cewa wani kafiri yana sawa musulmi barna kuma kafirin jarumi ne shi sai manzo Allah ya yi wannan magana cewa duk wanda ya kashe wani kasashe yana da shaida shi ya kashe shi to duk abin da ya tuba ya jike shi nashi ne to yanzu wa'annan da suka yi wannan yaƙi din suka dubfari wannan kafirin da ya sa rigan zinari wanda a da ba su yi haka ba da kowa yana gudun shi saboda jarumi ne to yanzu da manzo Allah ya faɗa sai wani ya dubfare shi kun za a ce za a ce wannan dufara dan Allah ne ko za a ce dan riye ne su saboda akwai abin da ake kira ribar kafa wato asali dan Allah yayi sannan kuma dan adam dama yana son me yana son dukiya yawa yayi dan Allah dama ya fita yakin ne dan Allah amma kuma sai manzo Allah ya karfafa shi akan cewa in yayi kaza za a bashi kaza sai kuma ya kara samun wani irin mai wani irin ƙarfi wani irin karfi da koma ji misali an gani kenan irin yadda malami na karantarwa islamiyya ana biyan shi dan Allah yake yi eh? yana karantarwa a islamiyya don Allah nan kuma yana musan albashi idan an ki biyan shi ba zai je ba mutunta karatun da kana idan ba a biya shi ba zai iya yiwa ba zai je ba saboda menene rayuwa kudin mota ma kawai ya ishe shi ko kudin mota da sunan a sauran kudin dawainiya ya ishe shi to saboda haka sahabbai a zamanin manzo Allah suka yi haka in an karfafa su sai su je su kashe kafiri to abin da aka cire a cikin kafirin shi wannan wanda yake sanna shi ne an gane ku wa shi a azima to ya kasance abu ne mai girma eh na afina ne ya kasance abu da shi komanda sa'ad bin biyu waqas ya tara abu ne mai girma wa ra'ar wara al na bin wa zakari sai ya aika a bayan wayannan masu gudu din ya aika musu da ainihin dukiyoyi da kuma ainihin tattali na dukiya wajen sai aka zo da su na'am walam yuflis minhum ahad sai zamanto babu wanda ya kubuce daga cikin su duk aka zo da su كان أول من دخل المدائن من جيوش المسلمين يا زمن تو فرقون wanda ya shiga cikin madain shi madain wani babban birni ne na can Farisa an gane farkon wanda ya shiga madain daga cikin rundunar musulmai um, katiba Katiba, bin amr su ne katiba manya-manyan batabiyoyi na ƙaƙa bin amr وتسمى الخرفاء أنا كيران سوء الخرفاء أغاني بطاليو ينقع قابل أمر أنا كيران وأنا بطاليا الخرفاء وبعدها كتيبة عاصم بن bayan ta akwai kuma bataliyoyi akwai bataliya na asim bin amr sama ahwal ko bin umar ana kiran shi katiba na ahwal katibatul ahwal ثم قسم سعد الغنيمه sannan sai sa'ad ya raba ganima fa asaba al-farisa 12000 sai ainihin wato mahayin dabba wanda ya hau kan doki wanda ya je yaki akan doki sai ya sami ainihin dubu goma sha biyu zinari ko azurfa ya samu zinari za mu kaddara ce ya samu zinari dubu goma sha biyu zinari dubu goma sha biyu shi mahayin dabba ya samu dinari dubu goma sha biyu A gani shi goma ya yaƙi a ƙasa ba an ce za a ba shi mahayin dokin zo. za a ba shi kuma dokin Ka zo biyu na doki zo biyu na doki zo kuma guda ɗaya na shi mahayin doki za ka so uku kenan kenan misali mutuwa mace an bashi an bashi dubu dubu tara dinari dubu tara misali to shi kuma wanda yake shi bashi da abin hawa ba na za a bashi za a bashi dubu uku an gani saboda shi za a bashi kaso ɗaya ne shi wanda yake yakin yakin ƙasa kaso ɗaya wanda yake yaki kan abin hawa za a bashi wato kuɗin da zai ciyar da abin hawan za a bashi kuɗin da zai ciyar da doki din wato kuma ninki biyu ne akan na shi mutum abinda doki kudin da ake kan doki yana kaiwa ninki biyu na abinda shi mutum ke ci saka sai a ba shi doki ninki biyu na kasan da ake ba shi ainihin dakari sannan kuma wanda ya hau kan dokin ninki da a kashi daya sai kashi daya a hada da ninki biyu na wani kashi daya ko to ne kaga mu ce dubu tara shi wancan wancan mai yaƙi a ƙasa a bashi dubu uku na mai cewa kastamar manazila bainan na kuma ya raba ainihin gidaje tsakanin mutane shi umar kuma ya samu gidaje shi sa'ar biyu abi waqas ai da izinin umar ne da izinin amirul mu'minin wa hadar al iyalat min al afiq kuma ya halatto da ainihin iyalai daga cikin yantattu fa anzalahum dawar su ma ya saukar da su a cikin gidaje وصارت المدائن قائدة قائدة لأعمال لأعمال العراق sai mada'in ya zama to shi a wato capital na من ƙananan hukumomi na iraq ƙananan hukumomin iraq wato suna ƙarƙashin mada'in ikimu ya tsayar da ainihin yana tsayar da ainihin shugaban yana da shugaban a wajen ikimu biha amiru na wa kana al an gani sai ya zauna da ainihin amir ɗan shugaban gwamnan gaba ɗaya sai ya zauna a sha'ina a mada'in sai mada'in ya zama kamar shi da capital a wani juma'a ne na juma'a bil mada'in wannan sai ya zama shi ne farkon juma'a jumbi'at da aka yi shi a can mada'in an gani shi ne farkon juma'a da aka yi a gare shi a watan safar min sanatin sa'adin al daga ainihin shekara na sha shida. da hijira wa asalar sa'adar al'ahmar sai sa bin abi waqas ya aika da ainihin gumusi gumusi na ila umar zuwa ga umar dan khattab radiyallahu anhu ma'aha kullu shay'in arada an yujaba minhu al-arab kuma tare da ita akwai kowane abu wanda larabawa ke suke so su yi sha'awa abinda larabawa ke sha'awa daga cikin dukiyoyin farisawa da aka aika masu umar da shi na'am shi jirgin sama ai ai kudin mai ba nashi bane shi doki na mutumin ne haka ce ni shi doki mutumin ke daukar ɗawainiyar kayansa to saboda haka in an je jihadi za a ba dokin wato kudin da zai doki nauyin kanshi sannan shi ba mutumin a bashi nashi amma jirgi na gwamnati ne sai mutum da mutum ya zo da nashi jirgin ko kuma zai yi mutum ya zo da nashi jirgin na'am akan don su gamsu su gane cewa abin da kai ba da gangan kai ba ko wani abu sai kai wannan ba a shawariye ne نعم هكذا بسم الله bincike na farko Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu fi Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa na'am ismuhu wa nasabu سننسى لكم نظرنسى هو علي بن أبي طالب بن عبد المطالب شيني علي بن أبي طالب بن عبد المطالب هاشي بن عبد المناف ده هاشي بن عبد المناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ده عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج سيد النساء العالمين كما شي علي مجيني شي مجيني ده أيجن shugaban matan duniya gaba daya Fatima bint Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatima yar annabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa abul sibdain sibdain kuma shi mahaifi ne ga jikoki guda biyu jikoki manzan Allah guda biyu su ne alhassan da husain aminci Allah ya tabbata a gare su ummuhu fatima bint asad mahaifiyarsa shi ali bin abi talib sunanta fatima bint asad min hashim bin abd manaf dan hashim dan abd manaf wa awwal huwa awwal hashimi yuladu min hashimiyya shi ne farkon ba hashimi da aka haife shi daga cikin ainihin banu hashim a cikin musulunci kunyarsa farkon wanda aka haife shi a cikin musulunci alkunyarsa abul hasan alkunyarsa abul hasan wa kannahu annabi sallallahu alaihi wasallam bi abi turab wato manzo Allah ya masa alkunya da suna abi turab aslama sagira ya musulunta yana karamin yaro huwa ibn samani sinin alhali yana shekara takwas yana shekara takwas ya musulunta halal mashhur eh yana ali bin abi talib shi ma fa musulunta yayi an gani mutane da yawa ba sa sanin wannan zuciya an ce wani ya musulunta ne to sahabban manzo Allah Abubakar Umar Usman a duk musulunta suka yi an gane wannan ko yawa wasu wasu sun musulunta iyayensu suna nan ba su musulunta ba irin su ikrama kaga ikrama ikrama din nan ya musulunta amma baban shi ya mutu ba cikin musulunci ba misali kuma wannan bai rage darajar ikrama din ba an gane don wasu irin suna ɗaukar sahabban kawai sun faɗo daga sama ne kawai suna musulmai to ba haka abu yake ba sahabbai su ma sun musulunta ne su sun zo ne lokacin su ma asalin su wasu bautan gunki suke yi suka zo aka ba su musulunci suka musulunta na ba gane wannan yawwa a ali wato matayen ali bin abi talib fatima bint rasulullahi sallallahu alaihi akwai fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mamatu bint abi al-aas ita ce farko sannan na biyu akwai umama bintu abil as wa ummuha uh, zinat bintu rasulil mahaifiyarta zainab ne ko sai zainab ko zai yi a cikin zina da sa babban ta'un in zina su ne za sa ta'un marbuta ne a gyara shi zainab wato umama bintu abil as mahaifiyarta zainab ita ce zainab bin turasulun ita ce mahaifiyar umama hmm. da ya aure ita zainab umama bin turasulun umama zainab bin turasulun wato aliyu ya aure umama bayan rasuwan khalatiha bayan rasuwan ɗan uwan mamanta fadima umama da yi sallar ita sannan eh ita umama zai zainab ba eh ita umama ya aura na'am khawla binti ja'far bin qais sannan akwai khawla binti ja'far bin kai an gani ita ce ma ita ma masu ce laila binti mas'ud akwai laila bin binti mas'ud umul banin bintu hizam akwai umul banin bintu hizam asma'u bintu umayis umais akwai asma'u bintu umayis akwai asahaba bintu rabi'a akwai ummu sa'id bintu urwa waɗannan su ne mata yadda Aliyu bin abi talib ya aura an gane wannan ku nan ko ba ana nufin wai gaba ɗaya ya aure su bane a lokaci ɗaya a ce a lokaci ɗaya yana da mata takwas an gane don akwai wanda har yanzu yana yin wannan kuskure akwai isa gausu a bidda yana cewa a zamanin manzan Allah sahabbai suna auren mata fiye da hudu shi yana ganin mutum zai iya auren mace goma mace ishirin yana kawo hujja da irin wannan in an kawo tarihi sai a kawo iya matan da mutum ya aura a duniya an gani an kawo iya matan ne ba ana nufin wai su ya aura a dunkule ba ba wai a lokaci ɗaya bane ya aure wato ya auri wannan da wannan ta rasu ya auri wannan ko kuma da ya saki wannan ya auri wannan an fahimci wannan ai amma matayensa da ya taba aure a duniya gaba ɗaya su nawa ne su takwas ne kaga a ciki akwai akwai fadima akwai umama akwai kaza akwai kaza akwai kaza to duk wanda aka ambata dinnan ba ana nufin ya aure su bane a lokaci ɗaya. ai lokacin da ya aure fadima bai auri kowa tare da ita ba har ma ya so ya auri biyar abi awa biyar abi jihar manzan Allah ya ce ba za a hada biyarsa da biyar kabiri ba ina fatan gani ga ita kadai ya aura a lokacin nan sai da ta rasu sa'an nan ya zo ya auri sauran auladu ya'yan shi A zukowar Alhassan hasan al-husayn maza akwai Alhassan. akwai al-husayn akwai muhammad al-akbar akwai ubaidullah abubakar akwai al-abbas al-akbar akwai usman akwai ja'far al-akbar akwai abdullahi yahaya akwai aun akwai muhammad al-ausad akwai muhammad al-asgar yana sunan kalifofi eh? sai eh, kaga ai sun shi'a da suke cewa akwai adawa tsakanin sahabbai da ahlul bait wannan ya zama raji ga su shi'a ko ya sanya wa ya sanya abubakar ya sanya umar ya sanya usman kaga wannan ya nuna akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin sahabban manzo Allah da ahlul bai? ba kamar yadda su shi'a ke cewa ba cewa wato sahabbai suna tsananin adawa da mutanen gidan manzo Allah to wannan magana ba gaskiya bane alina a gane ku idan mutum yana cutar da kai ba za ba ka yi sha'awa ka sa sunan shi ba an gane ku alhal sanan mata zainab al-kubra daga cikin yayan shi mata akwai zainab al-kubra umul kulsum al-kubra akwai ummu kulsum al-kubra rukayya akwai rukayya umul hasan akwai umul hasan akwai ramla al-kubra akwai ummu hani akwai ita ce akwai eh? umul hasan ramla al-kubra ummu hani akwai ummu hani maimuna akwai maimuna akwai zainab asugura akwai ramla asugura akwai umar kulsum asugura akwai fatima akwai umama akwai umar kiram eh, akwai umar salma umar jafar jumana akwai jumana akwai nafisa nafisa eh. a gani yara nawa 28 mata ku dukkan su dukkan su gaba daya kamar yanzu ba yanzu mutane gaba ɗaya guri ayyan masu ce sai ga mutum baya son haihuwa ya shi kawai yana so in yi aure mace kawai alaƙa tsakanin shi da ita kawai ya ringa sakanta kawai ya samu biyan bukata da ita a gari manzon sallah salam ya ce mana mu yi aure mu hayyafa mu yi aure mu hayyafa domin zai yi alfahari da mu al'umma gobe kiyama a gari amma a wannan zaman zaka hata ɗalibin ilimi sai ce ma shi yara biyu kawai yake so to idan ka san cewa wani yana so ya aure ƴanka amma baya son ya'ya kaka ba shi saboda ai an haifi ya'yan da ya aura to inda an fita irin nashi ne shi ma da bai san ya'yan ya zama to an ki haihuwansu ya za a samu a aura shi ma da ba a haife shi ba kamar yana so ya ma mugunta kar ka samu jikoki ne eh, duk mutumin da kaga waye zai auri yakka baya son haihuwa kamar baya son jikoki ne bai san ka samu jikoki a gano wannan ko saka aure ba wai ba jima'i bane kai bayan jima'i akwai kuma abin da ake bukata ana so a samu zuriya to duk mutumin da baya son haihuwa bai dace a bashi a bashi aure ba gaskiya wa alaikum salam yanayi rayuwa sai a yara biyu ai ba shi ke ciyar da su Allah ke ciyar da su ka fahimci wannan ayi wato a tsorara. yadda matsalar yake kowane yaro yakan zo da arzikinsa ne galiban za ga wani yaro in ka haife sai ta hanyar yaron sai Allah ya buɗa maka to kai kuma din nan da ka zo sai ka zo ka tsayar da haihuwa ga yara biyu to kila wanda zaka haifa nan gaba shine ma mai basira ne kila wanda zaka haifa nan gaba shine zai zama gwamna kila wanda zaka haifa shi zai zama wani babban malami sai ka dakatar da shi ya kenan ka fitar da kanka an gani za ga wani lokaci zai ga an sai ga dan auta daga cikin yara dan auta ne ma mai basira a cikin yaran ka ba mai tausayi ka sai dan autan ma yaran farko gaba ɗaya suna baka wahala amma da ka samu wannan dan auta yana son ka yana mutunta ka yana tausayin ka a gani akwai taron da aka saba yi gidan gwamna ana da zamanin makarfi ne da musulmi da fasoci aka kira malamai da aka kira malamai shi wani faso yana magana akan dangane da abin da shafa family planning ne sai faso yake cewa da iyayensa sun yi jigi sun yi haihuwansa da sun shiga uku ya ce shi ne na ƙarshe kuma shi ke ɗaukar nauyin gaba ɗaya da jin fasto ke ba fasto ne ɗan eh, abin da ɗan catholic ya ce wala shi ne yake ɗaukar nauyin gaba ɗaya gidansu an dogara da shi ya ce duk sauran gaba ɗaya da aka haifa sai suka sai aka jarra sai Allah ya jarra suka zama talakawa talakawa ne su ka fasto kenan to kaga ashe mafi yawa mutane sai su ɗauka cewa kamar dabarar da ke bada wadata sai ka zo ka dakatar da yara ka ce to yara biyu kawai nike so sai Allah baka yara biyu sai a baka ɗaya daga cikinsu da kiki ɗaya daga cikinsu mara lafiya kai ta kashe kuɗinka a kan shi kuma ba wani amfanin da zai ba su kuskure ne na kun farkon yaren nan kafin ka fara wahalar kila na sai nan gaba da shekara wahala zai mai yawa kusan shekara goma eh. to ka san abin da za ka yi daga wannan lokaci shi ne shi wani wani bai san wani ya ɗauka kawai arzikin da yake da shi daga nan kuma ba zai ƙara yin wani arzikin ba ai galiban mutane sukan fara daga wani waje ne za ga wani ya fara talaka daga ba zai gana ta ci gaba a rayuwar shi ko ba gaba ne to wani sai ya ɗauka to talaucin da yake ciki ɗin nan fa har abada ba zai yi gaba ba Baka zai dakatar da haihuwa kawai yara biyu to ko babban matsalar ba ma nan bane in ya haifi yara biyu in ya aure wata kuma su yara biyu in ya aure wata yara biyu in ya in ya haifi yara in ya aure mata hudu yara takwas amma kowace mace yaran ta biyu idan ya ingiza ta wani abu ya faru ya kore ta daga ita sai yara biyu kawai suke da shi ba ta da masu kulawa Eh. a <laughs> shi abin da ya shafi yara daban da ƙara aure daban shi ƙara aure an ce waliyar sahibin da na layi ji da nikahan a ta yi ya kuma lawa fadili fadli nasin ƙur'ani ne faɗi wannan amma nasin ƙur'ani bai ce mu dakatar da haihuwa ba sai mun samu kuɗi babu nasin ƙur'ani bai ce mu dakatar da haihuwa sai mun samu kuɗi wannan turawa suka kawo mana wannan kuma suka yi suka yaki ainihin kwakwalwar mu so turawa suna ganin idan musulmi suka yi yawa za su zama to barazana gare su ne sai su dinga gaya ma cewa kawai me za ka yi da yara yara awaki ne yara ka zari a gane wannan ko to sai ga mutum ya haifi yara biyu wai yara biyu zai iya kulawa da su to kuma Allah ya ga ma yara biyu ba sai su gagare ka kana da yara biyu ka kasa ɗaukar nauyin kuɗin makaranta da dama iyakacin ɗaukar nauyin makaranta ne dama shi ne duk bala'i za a ce ma makaranta kuma dole ne sai yaro ya yi wannan makaranta ɗin shin ta hanyar makaranta ne dole ake yin kuɗi da wani ya ɗauka kawai boko shi ne kuɗi yan boko nawa suke ƙarƙashin alhaji alhaji wanda bai boko ba eh? mafi yau masu wani duniya drop out ne ana yin ana yin kudi da boko ne galiban boko man kaga mutum ya yi kudi da shi sata ne galiban in dai albashin ka ne baya sawa ka zama to multimillionaire ka shahara asali kudi ana samun shi ta hanyar kasuwanci noma wayannan su ne hanyoyin yin kudi amma shi aikin gwamnati yana da albashi albashin gwana da iyaka kamar mu yanzu tunaninmu gaba ɗaya shi ne boko yanzu ina biya yara biyar ko shida ba zan samu kudin school fees su ba to kenan mun ɗauka gaba ɗaya mun takure rayuwar mu gaba ɗaya in yaro bai yi boko ba ya gama yawo yanzu yara nawa ne ba su yi boko ba kuma Allah ta'ala ya azurta su yanzu alhaji amadu cancangi digiri nawa gare shi alhaji bello mai kusa digiri nawa gare shi alhaji sabo mai duguri digiri nawa gare shi a nan tudun wanda ake kawo mana ma da wakin bada digiri nawa gare shi sana alhaji hashu mai atamfa bada gari allah ji kansa shi ma digiri nawa gare shi dan yin noshi ma alhaji dan yin noshi ma digiri nawa gare shi kuma alhaji indaji digiri nawa gare shi amma mutane nawa suke aiki masu digiri karkashin su wanda ya gina mana wannan masallacin alhaji muhammadu mai bulo digiri nawa gare shi amma masu digiri nawa suke aiki karkashin shi an gane wannan ko wani kuskure muke wala duk tunanin mutane boko boko yana da kyau yaro ya boko amma ba shi bane hanyar rayuwa kadai ba shi kadai bane hanyar samun kuɗi kadai na da irin su tata ba wani digiri gare su sannan manya-manyan mutanen da suka yi mara shugabanci a najeriya wani firamare sabon yayi manya-manyan shugabanni da kasa ba wani firamar zarru ne Allah shi taimake mu wani kuma kalama da waje tare kama to shi ta tare kama kawai ne tare kama ba shi ne sallah ba ya ce baka kama da ba sai wani sallah ba shi wanda ko ya tare kama ko da tare wani zai tare a gani tare kama shi ya yi aiki shi ya ta tare kama inda ya tafi alhamdulillah sai mu cigaba da sallah ai mantuwa a banko ta fara na. kai ga ake mutane ba kai abin da wannan yau akwai da kama su kuma hamdi ilai